salatu da salamu ala rasulun na wa ala alisi wa asadi wa da halihi wa san saka da yi ilayen rijim amma ba a salamu alaikum wa rahmatullahi wa الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة فائدة صاحبنا هزم انتقد حادثين ابن هزم الأندلسي yayi na ɗabi ga hadisai guda biyu kamar ka tannahu kamar yadda ba gabatar fa asaba fil awwal yani hadithul qadariyya sai ya dace a cikin na farko bi ma'ana hadithul qadariyya hadithin na da ke magana kan qadariyya da murji'awa an gane hadisin da ke magana kan cewa tagariya da murji'awa majusun hazin al'umma su majusawan wannan al'umma ne to ya dace a nan wajen da فصوابه هو تضعيف تسمية قدرية والمرجئة في الحديث to abin da yake daidai a nan shine za'afawan shi wajen ambatan kadariya da murji'awa a cikin wannan hadisin amma akwai alkadariya majuka zai umma amma wannan hadisin ya zo kadariya da murji'awa su ne majusa wannan al'umma din sanya kadariya a ciki akwai matsala ya sanya kai murji'a a ciki na yake kawalin hafiz zahabi rahimahullah الحافظ الذهبي الله يمسر عما يأتي هذه الأحاديث Ya ce لبعض الرواة nan وإن ba su tabbata ba? saboda raunin masu ruwayanta alkaba'ir eh mu duba littafin alkaba'ir shafi na nawa 116 na wal faslu fi milal wal ahwa wal nihal sannan mu duba littafin al faslu fi milal wal ahwa wal nihal انظر ايضا دفع المراء عن حديث الافتراء sannan ka duba kuma littafin daf'ul mira ana hadisul iftira na'am حديث الافتراق ايه واحسن رحمه الله في الثاني يا يكسكري الله يمسى رحمه dangane da na biyu na wa huwa hadithu iktirafil umma shine hadisin rabuwan al'umma cewa al'umma za su rabu kashi 73 din nan to ibn hazm ya za'afa wannan hadisin yayi kuskure wajen za'afa hadisin nan kamar yadda ya gabata na kamar takaddama min aqwali ulama ya jahali kamar yadda ya gabata daga maganganun malamai wanda su guwa wannan fannin na hadisi Allah ya musu rahama wa tsani min al-a'imma alladhina hum min a'immatish sha'r sannan na biyu daga cikin a'imma wanda suna daga cikin jagorori na wannan sha'anin walakin aftahu khata'an fahisha sai dai sun yi kuskure kuskure mai muni da kalamin haula hadal haula hadal hadith dangane da yin magana game da wannan hadisin ana kiran wannan zamiya na malamai manyan malamai an same su gogaggu ne a sannan hadisi amma suka yi kuskure suka za'afa wannan hadisi na iftirak alhali hadisi ne wanda yake ya inganta sai suka za'afa hadisin ba tare da sun kawo hujja ba ولا رواية wala riwayatul allama muhammad bin ibrahim bin al-wazir rahimahullah ko kuma ruwaya na ainihin muhammad bin ibrahim bin wazir daga cikin malamai na karin na tara wallazina ah, kallazu hada imam rahimahullah wa suka yi takalidi ga wannan imam din alwazir din nan Allah ya masa rama na nasu aw wato sun manta ko sun yi da'awan mantuwa cewa sun manta cewa lalle al'umma sun gaji sun gaji ruwaya na hadisul firqa annajiya a cikin littattafan da suka shahara a cikin dawawin na sunna an gane ko su sun manta cewa an gaji wayannan hadisan a cikin su hadisai suna da yawa a cikin littattafan wanda malamai na duniya sun rubuta dangane da wannan aƙida wannan hadisi na rabuwar al'umma din an gane ai to su sun manta da wannan sai suka ɗauka kawai hadisin kamar guda ɗaya da ko guda biyu abin ya wuce guda ɗaya ko biyu har ma wasu malamai sun sanya hadisin cikin mutawatir talaqatu al-umma bil qabul sannan kuma al'umma zaurin gumin wannan hadisi da amsuwa hatta madal kanu sata a hijri har ya zamanto karni na tara na hijira ya wuce Eh, da kadaituwan wani malami daga cikin jagororin wannan karni ba tare da sauran malamai sun goyi bayan shi a kai ba a gani sauran malamai na duniya ba su goyi bayan shi kan wannan al'amari ba shi ya ba a hadisin amma sauran manya-manya malamai sun tabbata kan cewa hadisi ne fa ingantacce دون أن يوافقه عليه سائر علماء هذا هذا العصر ba tare da sauran malaman wannan zamani sun goyi bayan shi ba ballantana kuma malamai da suka gabata قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي الله يمز رحمة إن الذين يريدوا الشذوذ يريدوا الشذوذ عن الحق يا شيخ لن وإنه da suke son su kauce su zama shas daga gaskiya yattabi'u min qawli ulama suna bin wani abu daga cikin maganar wasu malamai sai su liƙe wa ainihin talalabiyarsu an gane ko suna yin amfani da kurakuran malamai inda malamai suka kuskure sai su rike sai su liƙe ma wajen don cin burinsu na wallazi ya ummul haq wallazi ya ummul haqqa fi nafsihi yattabi'u al-mashhur wa'annan wanda yake dimfaran gaskiya a cikin maganarsa min qawli jama'atihi yattabi'u yana bin abin da ya shahara ne abin da yake shi ya farin jaye daga maganar ainihin jama'ansu. Wayan kalbu ma jumhuri kuma yana jujjuyawa tare da jumhur ne amma a nan wajen ba ana nufin cewa maganar jumhur shi ke zama gaskiya kullum ba kada wani ya fahimci haka ya fahimci wato in ana sabani za ka duba yawan jama'a ne an ana sabani ba ana duba yawan jama'a ba ne kawai ana duba kowane bangare guda biyu a saurari hujjar shi wanda yake da hujja a saurare shi wanda ba shi da hujja duk yawansu ba a sauraron su an gane wani ko ba wai taron jama'a bane alama na gaskiya ba wai karancin jama'a bane alamar cewa baka da gaskiya almuhim dai dole ne idan akwai rashin jituwa tsakanin bangarori guda biyu dole ne sai an bincika hujjan kowane bangare sai a duba wanda ya fi karfin hujja daga cikinsu an gane wani ku to maganar da ya faɗa din nan shine idan ya zama to jumhur suna da gaskiya amma ya zama jumhur ba su da hujja to za a saurari duk koda mutum da ne misali na'am ya ce ko kuma a diyani ku dallabi ima ala hatibalin rajul wa waqti da ko kuma ayata ne ko na'am ayata eh to wayannan maganganun da kuka faɗa su ne alamomi guda biyu استدل بهما على أتباع أتباع رجل وابتدائه استدل بهما وأن أجي كما وجه رسول akan ittiba'ur rajul wa ibtida'u a laftida'in rajul wa ibtida'i ana kama hujjar su akan wato biyayyen mutum ga sunna da kuma kirkirowar shiga bid'a وجوب الاستعفاء الرد على الجهمية شهادة من كتاب الدفع المرام من حديث الكلام نظام دليل شاف بطل آه إيه نعم ومين شاف بطل نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قيد الأوابد آه، لا يزال على قيد الأوابد لا يزال على الولاء في كل مؤوثة يروه ويكتدي نعم wato shi ilimi da baibayi ne na ainihin namomin daji da baibayi ne na namomin daji la ya zalu alalwana baya gushewa akan rauni idan mutum yana neman ilimi baya gushewa akan rauni ya ruhu wa yaktali yana maraita kuma yana sammako fi kulli muwasa a cikin duk al'amari mai tsanani an gane yana yin sammako yana maraita yana sammako a cikin duk wani al'amari mai wahala shi dalibin ilimi kullum haka yake da safe da maraice yana fuskantar ainihin ƙalubale na'am min ba da nazarin ruhi fi istiqa'i min ba da nazarin ruhi fi wa mazaki sabrin lil awaya muskili min ba da nazarin ruhi bayan fitar rai fi istiqa'i a wajen neman kyauta na ilimi bayan ainihin fitar ran shi wato ma'ana yana kokari da kasar ran shi zai fita a wajen neman baiwa na ilimi wa mazaƙi sabirin da kuma ɗanɗanan haƙuri dilin hawaya hmm. mai ƙuna ga kayan ciki ɗalibin ilimi dole ne ya ɗanɗana haƙuri wanda haƙurin nan yana ƙuna a ainihin wato kayan ciki وتفكر وتدبر وتصبر وتضرر وتكشف وتمعدل sannan kuma ga tunani kullum yana tunani ya za a yi ya samu ilimi ya za a yi ma ya samu abincin da zai ci da fakurin wata duk dai ga shirin tunani yadda za a yi riski wata matsala na ilimi ga kuma kallafa wa kanshi haƙuri yana ba kan shakuri dangane da abin da yake fuskanta na ƙalubale. sannan ga cutuwa ɗalibin ilimi dole ne a kullum yana cutuwa so da wani lokaci ma abincin da zai ci wahala yake mishi amma haka yake gudanar da rayuwar shi wata kashufin sannan kuma ga rayuwa na takashufi wato ƙaza kaza ganshi ya sa kaya mara kyau ka gan shi wani lokaci ma wato kuɗin da zai yi ma sabulun da zai wanki ya gagara wata ma'adadi sannan kuma da cin dan da gwada ku an gane cin dan kan zo da dagwada gwada ku dan abin da ya dan rage za ga an ba an ce gashi kaɗan ci sai ya karɓa ya mane shi na'am na wata wasu ne wata wasu ne wata wasu ne wata hannu wata garrubin wata farrubin wata hajjudi na'am wata wasu ne sannan ga fadanci dole sai ya yi ta fadanci ga malam don ya cimma abin da yake zo na ilimi da kuma saduwa zuwa ga malamai wata hawwale da juyawa daga wannan hali zuwa wannan hali a gane ko kuma da 'yan dabarbaru na hanyoyin da zai samu rufin asiri da bakunci ya tashi daga wannan gari ya kuma wancan gari da inda ya ji labari akwai malami mai karantarwa zai ji Eh, wata farrudin sannan da ci za ga wani lokaci ya ware shi kadai yana ta tunani yana ta nazari akan yadda zai fahimci wata matsala da kuma hana kanshi bacci ووراء شور a ووراء شوق النقل نيل الأرجل فوراء وقت النهل فوراء وقت النهل شور الشهادي أبايا أبايا سوكا أبايا سوكا نقول الزمر أبايا سارا نقول الزمر أقوي شور shahadi أقوي إيبا farar sakan zuma a gane a bayan ainihin wato tsarin nan na na ƙudan zuma akwai ɗiban ainihin wato farin saƙar zuma ba wura a shaukun nan kuma a bayan ƙayan nan na ikin dabino akwai nailul urjuni akwai samun dumbuji a gani kafin mutum ya samu dumbuji na dabino dole sai ƙaya sai ƙaya na ikin dabino ya mai ya tsokar kuma kafin mutum ya ɗibi ruwan zuma dole sai ya fuskanci tsara na ƙudan zuma nan kamar ya kawo tajdihi ne zimini dole ne ɗalibin ilimi sai ya fuskanci ƙalubale kafin ya cimma burinsa na karatu an gane ku idan ɗalibin ilimi bai yi haƙuri ba su da wuya ya karatu shi ne abin da ake nufi a nan wajen نعم لا yace wa ma wal asdaqu اللج aani ثم bil luj luj wa tariya wato a gaban akwai a cikin teku inda mutum na so ya samu lu'ulu'u to dole sai ya nitse cikin teku sannan da daga ba zai yiwu ka samu lu'ulu'u haka nan kawai baka wahala ba amma kuma da zaran ka ɗauko shi ko shi kenan kai kuɗi an gane ko wa yaƙu sumul aswad sannan katala a kona ba da kira katala wato guba ne na baƙin maciji to kaga sai ka samu baƙin macijin to da guban shi ake amfani da shi ake yin magani da shi to kaga duk wannan gaba ɗaya sai ka wahala sai ka shiga cikin haɗari sa'an nan ka samo shi to ɗalibin ilimin yana tunanin kawai yana kwance ya yi karatu ba tare da ya wahala ba to abu ne wanda yake mabarki yake yi an gani kawai in dai kana so ka yi dalibta to shi kenan ka yi bankwana da jin daɗi kada ka yi tunanin kai ɗalibi ne kana so ka ji daɗi yadda kowa yake jin daɗi ka bari sai lokacin da Allah ya sa ka samu karatu a lokacin nan insha Allah sai ga jin daɗi ya biyo bayan Allah ya yarda نعم نعم كتاب التوحيد كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم، كتاب التوحيد نعم كتاب التوحيد نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Ahmad bin Hanbal imamu ahli sunna wal jama'a ya ce ajibtu liqaumin arafu Na yi mamakin mutane wanda sun san isnadi wa sahhatu eh arafu isnada wa sihhatu ina mamakin mutane sun san isnadi ba da kuma ingancin isnadi amma gashi suna tafiya zuwa ga ra'ayin Sufyan Tsauri eh? ya za a yi mutum ya san isnadi ya san ingancin isnadi amma sai ya tafi zuwa ga ra'ayin Sufyan wanda ya karo da hadisi ingantacce eh? kaga wannan ai kuskure ne ka ajiye abin da ka sani na ilimi ka koma kana takalidi da ra'ayin wani wanda kuma ka san wannan ra'ayi ba daidai bane misali Allah ta'ala ya alhali Allah ta'ala yana cewa ليحذر الذين يخالفون عن امره wa'annan da suke saba umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam su yi أن تصيبهم fitina كذا same su أن يصيبهم عذاب عظيم كما كذا ya مرددية su an gane ku idan har umarnin manzan Allah manzan Allah ya ba da umarni ya tabbata sai ya zama to mutum yana kaucewa maganar manzan Allah ga ra'ayin wani ana jin tsoro kada fitina ta same shi kuma ana jin tsoro kada azaba mai radadi ya same shi shin ko ka san menene fitina ya kai dan uwa fitina anan shine shirka wato ana jin tsoro idan ya tunkuɗe sashen maganarsa an yaqa fi qalbihi shay'un min az wani abu na karkacewa zai iya afkowa cikin zuciyarsa sai ya halaka idan mutum ya tunkula hadisin manzan Allah sallallahu alaihi ana jiye mai tsoro a gane wani abu na karkacewa zai iya fadawa zuciyar shi sai ya halaka kenan mutanen da suke takalidi su ajiye hadisi ingantacce su ce wannan hadisi ba ba hadisin mazhaba mu bane kai ka ce manzan Allah ya yi rabon gado ne kafin ya bar duniya sai manzan Allah ya raba gado su to ya ku jama'a akwai mazhabobi guda hudu mazhabobin nan guda hudu zan raba muku gado na hadisai kai mazhaban hanbaliya ga hadisin za ka yi aiki da shi mazhaban shafi'iya ga hadisin ku mazhaban malikiya ga hadisin ku mazhaban hannabiya ga hadisin ku kowa ya tsaya kan hadisin da na bashi hadisin da ban bashi ba kada ya aiki da shi ina fatan gane to kai za ka ɗauka haka manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce ma wannan hadisi mu ba mu aiki da shi me yasa ba ku aiki da shi alhali ya inganta an gane wannan ku to irin wannan yana iya janyo ma al'umma musiba zai iya yiwuwa kaga akan wannan sai Allah ya sauka mana da azaba wanda mu rasa yadda zamu yi da shi na'am na'am ah, wa an ali bin hatim radiyallahu anhu an karbo daga abi bin hatim Allah ya kara mishi yadda lalle ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya din ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah ittakhadhu ahbarahum ay ittakhadha al-yahud ahbarahum wa ittakhadha an-nasara rubbanahum ay yahudawa sun riki ahbarahum manya-manyan malaman su sannan wacce kazar nasara ruba da hu sannan su nasara sun riki reverend fada su, fada fadansu arbaba min dunillah sun rike su iyayen giji kuma bayan Allah an gane ai to shi aziz bin hati lokacin da ya zo wajen manzan Allah ya zo musulunta sai zo ya ji manzan Allah yana karanta wayannan ayoyin na fakultu ah, inna na abudu sai na ce ma annabi in ji a ji ya mu ba ma bauta wa manyan malaman mu dan na ga naga ka ce ga qur'ani ya ce wai ittakazu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah an ce mu din nan mun riki rabban fada sun mu ai mu ba ma bauta musu ji abi bin hakim na kola alaisa ya fahimuna mahallallah sai manzo Allah ya tambaye shi ashe rabran bagan ɗinku ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta na ta fahimuna sai ku haramta shi wa yahilluna ma harrama Allah kuma ashe ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta fa tuhalliluna sai ku halatta shi ba kuna yin haka ba ba kullu bala Ina ce gaskiya muna yin haka kawai na fasirka ibadatu ce to ai wannan shine abin da ya kira bauta hmm. in dai an malaman ku za su halatta muku haram ko su haramta muku halal ku bi su wannan shine bautan su an gano wannan kenan in kana da wani malami kawai duk abin da ya faɗa baka bincike kuma in malamin ka yi magana aka ce maka malamin ka yi kuskure aka kawo hujjoji da dalilai kai din nan sai ka tunkuɗe wannan hujjoji saboda kana son malam baka son farfasa ce malam ya yi kuskure to irin wannan ya to ka to daga cikin masu bautan malamai kenan an gane yayi idan kana bin malaminka ka bi shi akan basira da hujjoji idan malaminka ya faɗi magana a auna wannan magana da mahanga na shari'a idan yana da hujja falillahi alhamdu in ba shi da hujja kada ka ji nauyin ka ajiye maganar shi to sai zama to su yahudawa in dai malaman suka yi magana suna ba wannan magana kariya ko da aka kariya ne malaman su suka haramta halal sai su ma su yadda haka ne haka in suka halatta haram sai su ma mabiya su yadda haka ne ba bincike an gane wani ku to irin wannan makauniyar biyayya shirka ne shi kamar yadda wani wani mawaki ke cewa hal ana illa min guzayyata in gawar gawaitu wa in tarshur guzayyatu arshubi shin ni wani ne in ba dan kabilan guzayyawa ba idan zan bace ni ma bace kuma wa in tarshur guzayyatu arshubi idan kabilan guzayyawa suka samu shari'a ni ma zan shari'a kaga anan wajen shi ya sanya ma'auni na halal da haram ma'auni na gaskiya da ƙarya a wajen shine mai kabilan shi duk inda kabila suka dumfara nashi to shi ma wannan shine ra'ayinsa idan kabilan da suka fada wutan jahannama shi ma zai bi su to kaga wannan shine shirku da'a an gane wannan ko to kaga an zargiwa, an zargi yahudawa da nasara cewa yahudawa suna rufe ido su ta biyayya makauniya ga manyan malamansu su kuma kiristoci suna rufe ido su yi biyayya makauniya ga rabren fada sunsu an gane wannan hayi to kada mu yi tunanin abin ya tsaya su kaɗai ne ba mu ma musulmi nan kamar ana gaya mana ne ba kun ga abin da ya hallaka da yahudu da nasara kada ku yarda irin wannan abin ya hallaka da ku sai mu duba yanzu shin a cikin al'ummar mu nan musulmi yanzu shin akwai masu irin wannan makauniyar biyayya ko babu akwai akwai wanda suke yin fatali da hadisai ingantacce su ɗauki ra'ayin abu hanifa ko babu akwai wanda suke yin fatali da hadisai ingantacce su ɗauki ra'ayin malik ko su ɗauki ra'ayin shafi ko su ɗauki ra'ayin ahmad ko su ɗauki ra'ayin ibn hazm akwai to akwai kuma wanda suke rufe ido su ta bin nasiruddin albani ko babu ko suna bin bin ko suna bin Usaini, ko suna bin shekara bi ko abin da ya kama da wannan ba bincike akwai babu akwai dole a samu akwai wanda zai rike wani malami kawai shi malamin nan baya kuskure gaba daya mu yan salafiya mun dauka wa'annan malamai malaman mu ne gaba daya tun daga abu nifa. har zuwa ga waɗannan malaman da na ambata malaman mu ne amma kuma ba ma musu makauniyar biyayya muna san su muna mutunta su ko mun dauka malaman mu ne amma fa mu muna auna maganganun su da ma'auni na shari'a muna aiki da ayan nan da Allah ke cewa an allazina yastami'una alqawla a sana. su ne wa'anda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau ula'ikan lazina hadahumullah wa'annan su ne wa'anda Allah ya shirya ba ula'ika hum ulul albab wa'annan su ne ma'abota hankula an gane wannan ko to saboda haka ko da yaushe kaga ana magana kan yahudawa da nasara kamar yadda ibnu qayyim ya gaya mana to mu dinga dauka cewa fa ba wai da su ake ba kadai har da mu don wani zai ce to ai wannan aya ana zargin yahudu da nasara ne kenan mu ba idan mu din nan muka yi irin laifi irin nasu sai a kyale mu ba za a kyale mu ba ashe yahudawa da nasara su suka fara yin menene su suka fara yin makauniyar biyayya ko da kafin yahudawa da nasara ko masu bautan gunki wai za kila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal natabi ma wajadna alayhi aba'ana kafiran makka idan aka ce musu ku bi abin da Allah ya saukar sun ce a'a mu muna bin abin da muka samu iyaye da kakanni a kai na iyaye da kakanni ko da suna kan bata su dai suna nan akan abin da suke kai sai kuma ga yahudawa da nasara to kaga irin wannan kuskure wanda Allah ya musu raddi a kai irin wannan kuskure wanda manzo Allah ya musu raddi to ya kamata a ce a wannan al'umma kuma a ga masu maimaita shi to kare ya kamata ce mai makan makaratun tanar mu mu nisanci makauniyar biyayya eh fi masai an yi karatu yawa kala Allah ɗan ɗan ƙara zaro ba ne shin ashe malamanku ba sa haramta muku halal ku bi su ita gaskiya suna yi sannan ba su halarta muku haramku ku bi su jiya suna yi sai annabi ce tilka ibadatuhum ai wannan shine bauta musu wannan shine me bauta musu sai annabi ya nuna halattawa da haramtawa ka bi malamanka ka rufe ido ba ka san laifinsu to duk wanda ya zama to kwata-kwata baya san laifin alhali akwai laifuffuka to yana bauta wa malamai ne rawahu ahmad wa tirmidhi wa hasanahu wannan masu yin Allah ga masu na kuma masu zaɓi san ka su ake magana nan to sannan kuma masu kwandamin hadisai gaba ɗaya kafure ne wannan ka gani ai duk mutumin da gaba ɗaya yana kwandamin hadisi ya yi ridda بسم الله الرحمن الرحيم بمشروعية الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وتشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنا شرعا أنت ين صلاتي كمنظور صلى الله عليه وسلم أو صورة لي يتعقد طلبها فيها إما وجودها نيمان تأوى أو النوجة ينا كرببوها in ma ya zamanto wajibi ko ya zamanto ta hanyar musabanci musabanci mai karfi ibn qayyim Allah ya masa rama ya ambata a littafin sa jalawul afham ya ambaci wurare 41 inda ake bukata a ringa salati ga annabi a cikin su fa ya fara da cewansa wato bugire na farko shi ne wanda ya fi muhimmanci gaba daya kuma shi ya fi ƙarfi shi ne salati ga manzo sallallahu alaihi a ƙarshen tagiya kun gane salati ga manzo Allah ƙarshen tagiya qad ajma al muslimuna ala musulmai sun yi ijma'i akan shar'antuwan yin salati ga manzo Allah a ƙarshen ta giya amma malamai sun yi saɓani dangane da wajen shi a ciki shin wajibi ne bayan an gama ta giya a yi salati ga annabi ko mustahabi ne malamai sun yi saɓani amma imamu na ashafi'i Allah ya maza rama shi a mazhabarsa yin salati ga manzan Allah bayan ta giya wajibi ne a gane idan muka duba fatawan shi a cikin al'umma littafinsa shahararre za mu ga imamu Shafi shi yana wajabtar da salati ga annabi bayan tayyiya an gani haka ne ya faɗa a cikin diwaninsa an gano wanda yake cewa ya ahala baiti rasulillahi hubbukumu farjun min Allah fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu ce ya ku mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ku buku mu fardun san ku farilla ne anzalahu bil qur'an san ku farilla ne wanda Allah ya saukar a cikin alqur'ani sallu alaihi wa sallimu taslima yakfikum min azim al ya ishe ku girman alfahari ya ku mutanen girman a gidan annabi annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu cewa lalle ku duk wanda bai muku salati ba bai da sallah kuna ne ko to imamu shafi'i na ganin duk wanda ya sallah bai ba annabi salati bai da sallah amma imamu na malik yana ganin salati ga annabi bayan ta giya sunna ne ba dole bane na'am na fice sun mazakarar nan wafin akar sannan bayan nan sai kuma ya ambaci wasu wurare daban alkunu eh na'am eh ya ambata daga wasu wurare daban akwai wajen alkunuti alkunuti da ake yi wajen wutiri kenan ko alkunuti na wutiri akwai salati ga annaba ciki sannan a cikin hudubobi kamar huduban juma'a ana yin salati ga annabi da kuma hudubobin idi guda biyu ana yin salati ga annabi da kuma wajen sallar roƙon ruwa ana yin salati ga annabi da kuma bayan mutum ya amsa kiran mai kiran sallah idan mai kiran sallah ya kira sallah kana bin shi to idan ka gama bin shi sai kai mai sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma a wajen addu'a amma ba duk da irin wannan gaba sai kuma ce ahlus sunna ɗan salafiya ba sa son salati ga annabi an gane daga cikin propaganda da aka yi ta yi kenan wajen kokarin sukan muhammad bin abdulwahab cewa muhammad bin abdulwahab wani bawan allah yana kiran sallah yana kiran sallah bayan ya gama kiran sallah sai ya fara salati ga annabi muhammad bin abdulwahab ya amfani da sanda gora ya bugo shi ina fatan gane wannan to irin wannan dole ne ka kyamaci malami ce wannan malamin addini an yi salati ga annabi kuma akwai hadisi a kai amma ya bugo mutum to irin wannan propaganda aka yi shi dan a bata malami in ya zama to an ga yana da karfin hujjoji ba za a iya fara da shi ba kuma ji wani ko to zo amma in ka duba littattafan yan zalbiya din sun ga littattafan na cike da mai salati ga manzon Allah gashi anan wajen an ce wajen amsa kiran mai kiran sallah bayan an gama kiran sallah ka gama amsawa sai ka yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am so da haka abinda mu muke kira zuwa ga al'umma idan kaga ana ta yawan magana akan abu a matsayin ka na ɗalibi to ka daina yawan kawai ta ɗalibi kawai na yadda da malam wani ta abin da ya faɗa kawai ba sai na bincika ba to wata ranko zai wurga ka cikin rami an gani magana da ibn abbas ke cewa fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna lalle rayayye ba a amince mai fadawa cikin mai fitna duk yadda ka amincewa malami kaga yana ta yawan maganganu akan abu na batanci ga wani to ya kamata ne to akar maka Allah waya za a yi wannan abin da ka faɗa in gashi a rubuce ai ba sai ka gashi a rubuce ba kana ganin zan ma ƙarya ne na san akar maka Allah ba za ka mun ƙarya ba amma saboda in wani ya tambaye ni yaya mai zan gaya mai ba daidai ba ne an tambaye ni ce ai ni ma wajen malami na nake an gani a akar maka Allah tun da ka ce Muhammad bin Abdul Wahab baya son manzon Allah shin a cikin littattafan sa akwai inda ya faɗa haka yaya to anan ne in dai malamin ya ga kana dan tambayan shi to in kana nan in zai yi magana ma zai shiru ne yanzu wannan zai tambaye ni cewa a ina na samu kare ya zo ya koya wa sauran mabiya su ma su zo duk magana da na faɗa su cewa yana na samu na ba ta wannan ta ga mutum malami na addini amma bai jin kunya yin ƙarya so da muhammadu bin abdullahab an samu farfaganda kala kala kan shi har aka samu suna yan wahabiyawa yan salafiya ne ba sai aka canza yan wahabiyawa kai za ka ɗauka mabiya waye kamar yadda ake cewa yan tijjaniya mabiya waye shehu tijjani yan ɗadiriya mabiya waye abdulkadir jelani ko to shi akwai yan wahabiya masu bin muhammad bin abdulwahab babu su ahalin sunna babu wani mutum guda ɗaya wanda za a ce wai shi suke bi sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani malami za su ɗauki littafin karanta su fa'idantu da shi inda ya yi daidai su bi shi inda ya yi kuskure su yi mai amma zufaye ba shin zufaye suna ajiye magana shi wata jari duk abin da ya faɗa duk gaba ɗaya ba kuskure a ciki haka nan su ma shi'a a irin cewansu duk abin da jafaru sadiq ya faɗa ba kuskure a ciki ta zo naka su ahli suna ba wani malami a duniya wanda za a ce suna bin shi duk abin da ya faɗa suke bi ibn tamiya ne ibn kakai ba ma wannan ba ko da abubakar ne da umar suna auna maganganun su ne da ma'auniyar shari'a na'am eh, cewa ai ayan da a yi bincike idan wani kawo labari a yake da ya kumfa cikin taimakon kenan idan malami ne wannan ya gida shi kuma kirki ba su kai bincike ai to ai baka ji ibn abbas ya ce fa innal hayya la tumanu alayhi fitna ba malamai na karshen zamanin nan ana iya samun da jarabawa kala-kala rayayye ba a amince mai da fitina inda mutum na raye zai iya fadawa cikin fitintunu an gane to zo ka dole ne ka yi takazantsan da malaman karshen zamani muna cikin wani zamani wanda amana da gaskiya ya karanta na batan gane manzan Allah ya wanke malaman farkon zamani amma bai wanke malamai cewa duk abin da malamin nan ya faɗa na wannan zamani kada ka bincika ba to idan ka zo ka amince sai aka tambaye ka mai hujja me za ka ce ai babu wanda babu daɗi yawwa ka ce aka muka lato tunda wannan magana da ka faɗa a wani littafi zan gan shi tunda malamin ya rubuta littattafai da yawa na ba ta gane wannan to wani littafi zan ga wannan magana misali idan bai iya kawo ba kawo kawo bakin ka shuru inda ya faɗi magana kaka kama ƙara ta magana in ba haka ba ko za ka ji kunya ina fata gano wani eh. um, ya ce wa inda da kolin masjid sannan a wajen shiga masallaci ana yin salati ga annabi da wajen fita daga masallaci ana yin salati ga annabi sannan kuma duk inda aka ambaci annabi inda aka ce muhammadu rasulullah to ya kamata a ce sallallahu alaihi wa sallam dan annabi ya ce albakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci shine wanda aka ambace ni a wajensa bai min salati ba da zarar an ambaci sunan manzo Allah kada kai ma annabi rowan salati sallallahu alaihi wa sallam ثم ذكر رحمه الله ثمرات حاصلة من الصلاة على النبي. سننسي من ذا sannan sai ibn qayyim Allah ya masa rahama sai ya ambaci amfani wato ƴaƴan itacen da ke tabbata daga salati ga annabi in kai salati ga annabi akwai wasu fa'idoji da kake samu a matsayin ka na dan adam sai ya ambaci fa'idoji guda arba'in na salati ga annabi an gane to ya kamata mu karanta wannan littafi na ibn qayyim jala'ul afham fi salati ala khairil anam to a cikin wannan littafi yana da ina ganin kusan da wuya a samu wani littafi mai fa'ida dangane da salatin annabi kamar wannan littafi eh Allah shi ne shin na'am akwai akwai ruwaya da nina ma cikin bulugun da na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم معنى الرد والتعوين معنى الرد da kuma ma'anan ta'awili ma'anan tashbihi da ma'anan tamsil da hukuncin kowanne amma an gane malaman sunna menene ma'anan arrad ma'anan raddi shine karyatawa da kuma inkari misalin mai magana ya ce ya ce Allah ta'ala ba shi da hannu la Allah ba shi da hannu haqiqatan ba shi da hannu majazan ko yace Allah ta'ala bai daidaita a akan al'arshi ba la haqiqatan wala majazan ko Allah ta'ala ba ya magana Allah ba ya magana Allah ba ya fushi to ya faɗi wannan kai tsaye ce Allah kwata-kwata babu inda aka ce Allah yana fushi to wannan ana kiran wannan arraddu wannan kafirci ne لأنه تكذيب لله ورسوله me yasa ya zama saboda karyata Allah ne da manzansa ga abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani shi kuma ya ce a'a Allah ta'ala ya ce yana magana Ya ce Allah baya magana kaga yi raddi ko Allah ya ce Allah kuma ƙur'ani ya ce tilkan rusul da kuma ala ba'adin, min man kallama Allah ko wa'annan manzanni mun fifita sashi akan sashi daga cikin sako da Allah ya yi magana ma kana li basharin an yukallima hulla illa wahaya wa kallama Allah Musa taklima to da kuma inda Allah ke magana yadullahi fawqa aydihim to shi sai ce Allah ba shi da hannu irin nashi to kaga wannan ƙaryata Allah ne da manzansa wa iyyazu billah na'am wa sannan sai tawili na'am at-tafsir tawili a wajen malaman tafsiri in ka ji ainihin kamar misali imamu sabari imamu mafasiri in ka ji ya ce wa aulal akwali bi ah, ko wa aulal wa aulal ta'wil bi qaul man qala kaza yana nufin fassarar da yafi wato zaka malaman tafsiri kamar imamu tabari yakan yi amfani da ahalus ta'wil yana nufin ahalus tafsir والمراد murad bi huna tafsir nusus abin nufi da shi a nan wajen ba a wajen malaman tafsiri ba ana nufin fassara soshi na siffofin Allah ba tare da abin da Allah yake nufi da shi ba a fassara soshi na siffofin Allah saɓanin abin da Allah yake nufi da shi da manzansa kama a ce ar-rahmanu alal arshi tsawa maimakon a fassara shi fassara daidai cewa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi sai ya ce al rahmanu ala al'arshi istaula al rahmanu ala al'arshi istaula Allah mai rahama istaula ala al'arshi ya rinjayi al'arshi an gane ko to kaga an juyar da shi daga hakikanin ma'anansa zuwa ga wani ma'ana wanda yake in ma babu shi a larabci ko ma'anan yana nesa da maganar ainihin larabawa akwai akwai abin da yake larabawa sun san da shi amma da wuya ka ga hankalin balarabe ma kai nan wajen za ka cewa ga asalin larabawa suka faɗi magana ga inda suke yawan karkata nan wajen to sai mutum ya bar wannan ma'ana sai ya koma zuwa ga ma'ana wanda yake nesa wanda da wuya ma a iya kaiwa zuwa gare shi misali kamar inda Allah ke cewa wujuhu yawma izin nazira ila ha nazira kaga nan Allah ya ce wasu fuskoki a wannan rana nazira suna cikin ni'ima ila ha nazira wato zuwa ga ubangijin suna kallo suna kallo zuwa ga ubangiji sai wani ya fasara wannan nazira ila nazira ila rabbiha din nan sai ce muntaziratun ni'imatin rabbiha ko muntaziratun ni'imat rabbiya wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ni'ima suna jiran ni'ima ubangijinsu sun fasara wannan ila zuwa ga ni'ima muntaziratun ni'imat rabbiya an gane sai zama to kamar makul bihi yanzu wannan muntazira ya zama ismul fa'il ya amalu amalu fi'ili eh ismul fa'il bi ya amalu amalu fi'ili suna jiran ni'ima ubangijinsu sai wannan ila ya zama kulubi sai zama ila ya zama to wazkuru ala allahi ku tuna da ni'imomin Allah a gare ku ila bi ma'ana ala ni'imomin Allah suna jiran ni'imar ubangiji to kaga kafin kaga an yi amfani da wannan kalmar ila wannan ila da kuka shi wanda yake ga zahiri duk inda qur'ani ya zo da ila din nan da wannan siga ila za ga harfin jar ne ko sannan duk inda kaga manzo Allah ya amfani da kalmar ila babu inda aka taba amfani da kalmar ila a cikin Ƙur'ani ko cikin hadisi ana nufin ni'ima duk da cewa akwai shi amma yana da wuya ga larabawa sun yi magana da shi to sai mutum da ya ga wannan ila sai ya karkace daga hakikanin ma'anan shi na harful jar sai kuma wancan ma'anan mai nisa ya ce yayi tawili an gane a cikin alkur'ani Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat to anan sai mutum shi ma ya ce na ila ya ce shin ba sa jiran raƙumi yadda aka halice shi ba sa jiran ni'imar raƙumi yadda aka halice shi a gane ko a shi hatan alaikum fa iza ja alkhawf ra'aytahum yanzuruna ilayka idan tsoro ya zo sai ka gansu suna jiran ni'imanka na fata gane wa iza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'din nazara ba'dhum ila ba'din sashen suna jiran ni'iman sashi Wannan ma ja'a Musa limiqatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk ya Allah nuna mun in ganka ko sai ya Allah nuna mun in jira ni'imanka Qur'ani ya yi amfani da ila ila ila ila a wurare da yawa amma babu inda ya nufin ni'ima sannan kuma a cikin zaman za Allah an yi amfani da ila kaza to irin wannan fasara mutum ya karkace daga hakikanin ma'anar shi kuma majaz ko majaz din ma ba'i to wannan ana kira shi tawili yace bi khilafi wa bi khilafi ma fassara hadhihi sahaba kuma sabanin yadda sahabbai suka fassara da shi sabanin yadda tabi'ai suka fassara wa tabi'una lahum bi ihsan da masu bin da kyautatawa wannan yana firgita yan bid'a dan bid'a in yana so ya lalata nasi sai ka ce mai to ai yadda ka fassara din nan kana da salaf to dan bid'a bai san wannan magana wai dole ne in mutum zai fassara sai ya duba yadda sahabbai suka yi to ai wayannan sahabbai su ne suka zauna gaban manzo Allah suka karanci addini ko ba su bar duniya ba sai da Allah ya ce ya yarda da su me suka aikata Allah ya yarda da su mu ma muna so mu bi sawun su dan Allah ya yarda da mu ku fahimci wannan ai to shi yasa dole ne ka rike wannan ka'ida in zaka kuma sai kawo fasara ko da baka da zurfin ilimin larabci yana ta kawo ma na hau da balaga da sarku da wasu abubuwa sai ya firgita ka sai to na ji ka gama lirabi ko ka gama yin kaza ka gama kaza to shin kana da salaf akan wannan abu za ga ya yi fushi so dama yana so ya baka tsoro ne ya kawo balaga ya kawo nahawu ya larabce ya larabce saboda kanka ya juya shi gaskiya na ga kwallon ka burge ni ka iya larabci Allah ya saka da alkhairi amma duk wannan abin da ka faɗa shin kana da salaf dan Imam Ahmad ya ba mu wata formula ya ce iyaka summa iyaka an ta takallama bi mas'alati laysa laka ya imam ya gaya wa ɗalibin shi maimun cewa ka shedinka sannan ka shedinka ka ringa magana ga wata matsala ba ka da ainihin jagora ba ka da salaf a kanta ka shedinka da haka ba za mu taɓa yada da wani fasara ba duk daɗin shi in ba salaf tare da shi eh. نعم وحكم التعويل على الإسلام أن يكرر أن يكرر Allah shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك